biyar ga watan satumba watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a wannan darasi namu na ashirin a cikin wannan littafin mai albarka littafin al'aqidatu tahawiyya ta al-imam abu ja'far at-tahawi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya Allah ta'ala ya jikin shi da gafara Allah maɗaukin sarki ya haska kabarinsa a yau darasinmu zai tashi ne akan abin da ya shafi alamomin a kiyama domin a jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi matsayar ahalus sunna akan abin da ya shafi abin da ya shafi waliyai kama daga samuwar waliyai da hanyoyin samun waliyai da hanyoyin da matsayin wasu na walittaka yakan ɗara na wasu wannan ko matsayin da ke lura da abin da ya shafi riko da farillai kuma tun ya riko da farillai sai biyo su kuma da سنوني da sauransu kamar da hadisi na babu rera ya tabbatar hadisu man adali waliyan فقد عافنته وما تقرب الي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال أبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها يوم متاشي اكا ابن يشفى ألا من تاشي القيامه الإمام أبو جعفر الطحاوي الله تعالى يتنشر الغفرة يتشي ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ما ليتي ونؤمن كما منا إيمان بأشراط الساعة da abin da ya shafi القيامة su ko alamomin tashi alkiyama suna da yawa saboda kuma Allah yace min kama daga abin da ya shafi khuruji dajjal fatar dujal wa nuzuli isa ibn maryama alayhi salam min as-sama da saukar annabi isa alayhi salatu daga sama wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha muna imani da hudowa rana daga inda rana ta faɗi daga mafaɗa rana kenan wa khuruji dabbatil ardi hakan nan muna yin imani da fitar dabban nan da ke cikin ƙasa min mawdi'aha daga inda take abubuwa ne kenan abubuwa hudu kenan fatar jujal da yake nan dawowar annabi isa alaihi salatu wassalam biyu kenan fitar rana daga gabas uku kenan fitar dabbatul ardi hudu kenan waɗannan su ne abubuwan da malam ya lissafa a nan ya ce wa yu'minu bi ashratu sa'a muna yin imani da alamomin tashi alkiyama domin a sharaf jami ne na ashar da aka ce ashar ta shi ta ce al'alama a abin da ake gane abu kaza ya kusa isowa ko abu kaza lokacin shi ya kusa karewa duk da abin da yake a matsayin alama gane gaba gane baya wa alama to bin najmihum ya tajo kaga ita abin da ya shafi alkiyama kamar yadda babu wani wanda ya sanyo shi alkiyama za ta tashi Allah subhanahu wata'ala da yake bayani kan abin da ya shafi ala abu abin nan alkiyama a cikin zuwa tsaha yake cewa Allah sa'ata atiyatu akadu ukhfiha yake kuma alkiyama ta kusa ta zo tana nan tabbas akadu ukhfiha kaɗan ya rage in ɓoye kun gane ko sai malamai suka ce ya su ta subhanahu wata'ala ga karan kansa don babu wani mahaluki cikin aljanu cikin annabawa cikin manzanni cikin mala'iku cikin kowa da ya san yaushe alkiyama za ta shi wannan yasa kuma da aka dinga ma annabi sallama tambayar yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntaha kulura ila rabbika muntaha zuwa ga ubangijinka kadai ne sanin yaushe alkiyama ga duk wani wanda ya bada labarin tashi alkiyama da ba Allah subhanahu ta'ala ba babu wannan wani abu in ko wani aka jingina mata ko an jingina mai ƙarya ka babu wanda ya san yaushe alkiyama za tashi hakan nan da Allah ta'ala ya yi kato mana cikin suratul a'raf yake cewa yas'aluna ka annaka hafiyun haka ya ce wani annabi suna ta tambayar ka kamar cewar kai ka san yaushe alkiyama za tashi أقعد سورة الأعراف يسأل يسألونك لا تهفيا عنها ولا علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة القيامة في وقت ذلك بسيدي قصب باب توبات أمان مدنكي يا سوكا أبنى من اللورة يا نجا هذا سيدي تاشي ko wanda zai ci abinci ya ɗebo abincin daumar ta baro kwanan abincin ta jimfari bakin sa ta alƙawar ta in a kasuwa ne wanda zai saya ya siya ya miƙa hannu a bashi mai kaya ya miƙa mai ta alƙawar ta shi duk wanda ya da kenan ba a tashi da ita ba don in da an tashi da ita abubuwan da aka san za su faru gobe sai ka an yi sanarwar gobe za a buɗe kasuwa ba za a yi kaza za a yi kaza saboda haka ba za a buɗe kasuwa ba za a yi kaza za a yi kaza saboda haka an takaita zirga-zirga duk wannan ana yi akan abin da aka san za a fara gobe ko za a fara jibi saboda haka sai a fara ɗaukar mai mataki a yi ta sanarwa a yi ta kaza amma ita alkiyama kwatsam la ta'tiku illa baghta ba za ta taɓa zo muku ba sai zai zo muku kwatsam saboda da malaka jibril alaihi salatu wassalam ya tambaye annabi sama alaihi ya ce fa akhbirni an sa'a ka bar labarin yaushe alkiyama za ta tashi sai ce mal mas'ulu an haji ala min sa'i ai wanda ake tambaya bai sani ba kamar yadda wanda yake tambayar bai sani in da bai sani ba zai ce fa akhbirni an amaratiha ka bar labarin alamominta to da ya san alamominta sai ba da labari sai ce an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufat al-urata alaka ri'a ash-sha yatatawaruna fi al duniya. sai ba da labarin alamomin tashin alkiyama da yake ya sani amma da bai sani abin da ya shafi alkiyama ita karan kanta da bai sani ba sai yake da sani to kuma dama alkiyama ana magana ne lokaci ne da zai zo da yanzu za a sake kama kowa da kowa kamar yadda malam ya mana bayani a baya musamman a wancan darasi a wancan daura din da kuma farko farko wannan daura tun da ba a san yaushe alkiyama za ta tashi ba sai ubangiji Allah subhanahu wataala ya sanya waɗansu abubuwa a matsayin alama ta alƙiyama ta kusa wasu abubuwa da suke su suke nuna su suke kwankwasa kofar ita wannan alƙiyamar da ba a san yaushe za tashi ba to lalle ilalla ka ta kusa nan malam ya lissafa mana abubuwan da suke guda hudu a wannan kenan sai dai mu ce malam ya lissafa mana waɗanda yake ba su riga sun zo ba sai yi shiru a kan waɗanda yake sun riga sun zo sun wuce kuma ashira zai yi na ashar kamar yadda muka faɗa alamomi kuma alamomin tashi alƙiyama sun wuce hudu sun fi hudu sai da zama ya ce mun kama daga ba wai na nufa ba su duka ne baki ɗaya ba su kuma abin da yake alama na tashi alƙiyama ba lalle ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi alama ta tashi alkiyama ya zama wannan abin abin zargi bane mu fahimci wannan da kyau a lokacin da kake ji ana cewa abu kaza alama ne tashi alkiyama abu kaza alama ne tashi alkiyama to wannan abin ba lalle ne zama abin zargi asali ma wannan abin alam abin farin ciki ne abin madalla ne shi kamar ne kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yace bu'ittu ana wasa'aka hatain an aiko da ni da alkiyama kamar haka ne kaga babban dan ya da karamar dan babban wannan kaga wannan shi ya iso wannan kuma yake dole shi kamar da ke tsakanin su tana da tsuga ba ta da nisa To kuma haka aiko manzo Allah sallama rahama ne da al'umma to saboda ta duk abin da ka kaje an faɗe shi a matsayin alama tashi alkiyama to kada ka ta kai wannan abin abin zargi kuma ba lallai ne zama abin yabo ba ba lalle ne abin kuma mun ce ba lalle ne ya zama abin zargi ba ba kuma lalle ne ya zama abin yabo ba yanzu sai mun kallaci wannan abin tukunna shi zatu wannan abin shi zai nuna wa shi din abin yabo ne ko abin zargi wanda za a yi murna da zuwan shi ne ko wanda za a yi bukin ciki ne da sa wanda za a nemi tsari kada Allah ya nuna mana shi kaga ne manzo Allah sallama abin abin farin ciki ne abin fata ne kaga kuma jujal abin bakin ciki ne abin neman tsari da shi ne ina fatan mun gane waɗannan al'amura ɗin cikin waɗanda suka wuce mun faɗi guda ɗaya ruwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan shi ne annabin ƙarshe lokacin da shi ne annabin ƙarshe ya nuna da iso wasa duniya ta zo ƙarshe kenan kaga wanda ya zama dalilin mun cewar alama ne daga cikin alamomin tashi alkiyama sannan kuma ga hadisin da muka karanta da yake an ai turo ne da alkiyama ka hace duk yana nuna cewar shi karan shi farin jaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce na in ya zo to alkiyama ta kusa tunda Allah ta'ala ya lissafa adadin annabawa ya san su na ɗaya ya wuce na biyu ya wuce na uku ya wuce na hudu ya wuce kuma alkiyama ma ba za ta tashi ba sai waɗannan annabawan gaba ɗaya sun wuce kuma annabin ƙarshe ya zo ya wuce kaga alkiyama ya nuna kenan lalle ilalla ta kusa sannan kuma ya zama na adai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wata al'ama ta alƙiyama kuma ta riga ta bayyana ita tsagewar wata qarabati sa'atu wan shaqqal qamar alƙiyama ta kusa domin wata ya riga ya ce ya tsage gidaje kaga wannan ita ma alama ce ta ce wa hita ko idan ce malam bai faɗi wasu ba lura da cewa sun riga sun wuce kamar isowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar tsagewar wata duk malam bai faɗe su ba don waɗannan ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya da hijira su kuma waɗannan sirri wasu wanke tun kafin su almuhim dai abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama abubuwa ne da aka yi bincike a kansu na musamman akwai littattafai da aka rubuta akan abin da ya shafi alamomin tashin alkiyama sunan littafin kenan a sharatu sa'a alamomin tashin alkiyama an lissafa abubuwan da suke karkashin alamomin tashin alkiyama akwai bincike da aka yi aka yi a makarantu kamar a diploma ko a manyan jami'u jami'o'i akan abin da ya shafi alamomin tashin alkiyama ko bayyana tashin alkiyama wanda yake waɗannan al'amura al'amura ne da kaga an an faɗa abu kaza an faɗa abu kaza wasu abubuwan da ake faɗa ba sun riga sun wuce kasance su cikin alamomin tashin alkiyama bayyana su alama ce tashi alkiyama to har sun bayyana har sun wuce yanzu ba bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da haihuwar sa ba yau ana neman shekara dubu ɗaya ne da ɗari hudu da nawa ana mutum da talatin da uku magana da hamsin da da hamsin da uku ba sai dai shekara arba'in da saba'in da uku da tamanin dan kaga sai da ya shekara arba'in ma tukunna kafa a tura shi manzo sannan aka tura shi manzo sai da in shekara goma sha uku kafin ya hijira an samu nau kenan hamsin da uku sannan sai in hijira ya zama ya shekara goma ita ake cewa bayan hijira a in ka ce da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku bayan hijira kenan sai ka ɗauko waccan shekara hamsin da uku ɗin sai ka tara da ita sai baka da tamanin da shida da haihuwa ba yanzu ya wuce yau waɗannan shekaru wanda yake shi ne na ƙarshe har ya zo ya huce yau da raso shi kuma dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin da uku da hijira ke kun gane ko to za a ga kenan abubuwan daɗa daɗa gabatowa take daɗa gabatowa take daɗa gabatowa a zamanin sa abubuwa da yawa sun bayyana na alama tashi alkiyama ban da yake shi karan shi alama ta tashi alkiyama kenan muka yi wadannan lissafin ya kamata kenan kowannen mu ya zama da kayan shi a kulle yake kayan ta riga ta gama kulle shi ta gama tattare ta gama kulle jakar ta gama mata komai kawai jira kake a ce motar ta tsaya bari ka sakawa kada duk wani abin da ke nuna alamarta wasu ma da yawa sun riga sun wuce kaɗan ne na aka al'adari da wasu suka rage shi yasa abdullahi dan umar ya fassar wannan ya ce idan ka wayi gari karka lissafa kanka cikin waɗanda za su kai maraice in ka kai maraice karka lissafa kanka cikin waɗanda za su wayi gari ya ce kun fi duniya ka an na ta'adiru sabi ta'adiru sabi kike ka kasance a duniya kamar wanda zai ƙetare hanya yanzu mutumin da zai ƙetare hanya musamman da daura ko kuma da sabon gobe ne haka ya haka me yake ke gani a hannunka wani abu kawai in ya ga wuce sai ga ya tsallaka wukin ya riga ya wuce ta haka ake bukatar mutum ya kasance da in mutum bai bai makansa kyakkyawar dabara ba to kakam haka zai ji alkiyama ta riga ta tashi Allah ta'ala ya mana mai kyau a imamu Musulun da yawa da cikin littafin sunan. suna da kitab kitabu a sharatun sa'a ko kitabul fitan wa sharatun sa'a wanda yake an lissafa abubuwan da suke alamomi na tashi alkiyama malamai da suke nazari akan waɗannan alamomin tashi alkiyama sai suka kasa su kashi lura muka ce da suke nazari a kansu suka kasa su gida biyu cewar akwai alamomin tashin alkiyama manya akwai alamomin tashin alkiyama kanana duk da cewar ba shari'a ce take abu kaza da abu kaza ita ce babban abu kaza da abu kaza ita ce karama ba amma bincike na ilimi da tantancewa sai ya nuna akwai abubuwan da suke firgitarwa suke hanta ko kuma suke girgiza duniya da isuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girgiza duniya baki daya gabar da yamma kudu da arewa hatta aljanu sai da suka tsaya suka ce wannan ya faru ne dan sun ne musamman sun ne musamman sun gaba ɗaya ba sani sun ne musamman za su kai hari sun haka suka bada wa anna kunna naq'udu min hama qaidan lisam wa man yastami al'an yajid lahu shabara sana kafa haka ta suke wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba suke sun shaba sama suka ji ta ma kare suke da kori to sai suka ce bari su zagaye duniya su ga me ya faru yadda malaman tarihi suke faɗa me yasa da suna samun sarari suna ketarawa suna sato maganganu amma yanzu gaba ɗaya sama aka makare ta da tsaro hakika fa man yasta ni al'an a yanzu duk wanda ya yi yunkurin ya sato magana ya ji lahu shihaba rasara ya samu wani tauraro a dakace yana dakatar shi shi ne suka kewaye duniya aka tuttu aka jajiyar aka lissafa aljanu wasu su gabas wasu yamma wasu kudu wasu arewa wasu suna tafiya akan hanyar su sai Allah ta'ala ya karkato da su daidai inda anan sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana karatu sallar asuba suna karatu suna suna gabatuwa suna gabatuwa sai suka je yana karatu sallah a bayan sai suka tsaya suna sauraro wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzir to lalle suka ce wannan abin shine abin da ya hana su zuwa sadarin samaniya to ga aljanni kenan zai ke nan batun ma yanzu wani zai ce ya je sama ta daya ko ya je duniyar wata ko ya kawai da ya yi far ya je inda Allah ya kadare zai ce wani amma ai kare shi ta sha ruwan ƙarya ya ce ya je wata duniya haka wata duniyar wata ko wata duniyar abin nan dan Allah subhanahu wataala ya makar sama din da tsaro wa hibban min kulli shaytanin mari duk wani shaytani dan tsararre shaytani ya riga an tsara sama kuma an ce shaidani shi shi ne duk wanda yake bijirarre a cikin mutane bijirarre a cikin aljanu bijirarre a cikin dabbobi wannan shine a shaytan wannan ba duk aljanu ne shaidan ba kamar yadda yake ba duk mutum ne shaidan ba kamar yadda yake ba duk dabba ce shaidaniya ba bijirarre ban tsararre a cikin su shi ake kira shaidan haka Allah ta'ala ya fara wa Allah ja'alna li na biyun. عدوا الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الزخر بالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فضرهم ما يذكرون wannan saboda haka malamai suka ce akwai abubuwan da suke alamun tasa alkiyama ne manya lura da yadda suke kada hanta suke kaza suke kaza kamar abin da ya shafi tsagewar wata don da wata ya tsage don cewa suke ba za su imani ba sai watan nan ya tsage ba shi ne kuwa jimawa kaɗan sai to aka ga wata ya kada ya kada sai gashi ya dari gida biyu suka ce ina wa in yaro ayatan yaro ya kullu sihrun mustabili da aiki ne alfa'idin alfa'idin wala ka wato sai mu gode mu Allah ta'ala da Allah ta'ala in yi ka musulmi ya ɗora ka a tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har malaman tarihi suke cewa suka dakatar da imanin su cewa sai manyan manyan yan kasuwansu da suke zuwa daga kasashe sun zo su tambaye su ma sun ga wannan abin kun gani ba a ce in a ne to sai an jira mutanen sokoto mutanen maiduguri mutanen lagos mutanen borno mutanen injin mai sai sun zo su ma sun tunda da duk wata ɗaya ne kuma suke su ma sun ga wannan abin a can inda suke sai da in ba ke kan ba to na nan da ake musu rufa ido ile kuma suka zo kuma suka tabbatar cewa ai abun mamaki abin da ba taba gani a tarihi yayi Allah suna ne zai zama take ki gani amma ina innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim Allah ya so jalla sai ta akwai alamomin tashi an kiyama alamomin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya su su zama bayyana su yana nuna alkiyama ta kusa daga ciki wanda yake nan sallama ya faɗa ya maimaita ya faɗa ya maimaita shine Alharajin alharaj ai alqatl alqatl kisa yaki kisa kisa kisa yana ciki har ya zamana a kai lokacin da wanda zai yi kisa bai san akan me yake kisan ba wanda aka kashe bai san akan me aka kashe shi ba duk wannan alama ce da cikin alamun kashe kiyama ta zo ko zo ba zo a da fa in aka tsinci gawa a gari shi ta ji kusan ya sai ne mai zama wannan shi ne babban labarin ranar kuma ka shi ne babban labarin ranar aka zo kuma an mamanta da wannan aka zo aka yi ce an yi fashi da makami sai zama ne shi ne babban labarin kwana uku ko sun wannan satin shi ne babban labarin shi za a ta maimaita shi ma ya zama kamar an riga an manta da shi ko ba kai kenan haka zo da a ce an ji wani abu mai kara ya tashi shi ma da sai ka an ce a kasashe kaza a kasashe kaza a kasashe kaza shi ma yanzu har yake neman ya zama kawai ma an riga an saba da satin mutane a wasu nashiyoyi ake bi har ya zo wannan nahiyar har shi ma yake zama kawai yana neman ya zama kamar mutum ya nemi kaza shi ya rasa to haka wannan yana nuna duk alamomi ne na tashi a kiyama alharaj alharaj ya kisa kisa yanzu wanda sassa ne na duniya ba a yau wannan ya yaƙi balle kuma a ce kisa sai zama na kisa har ya zama ma kamar yadda muka faɗa da zama son ya faɗa cewa wanda yi kisan bai sa shi karan kan da yi bai sa akan mai yi ba shi wanda aka kashe bai sa akan mai aka kashe shi ba wanda yake na da da suke kisan suna binne 'ya'yansu ne mata da rai wai don gudun talauci kaga yanzu ya sa a kan ne yau kisan dan gudun talauci Allah ya tsani mu kaje wata jahilatul kula kenan to amma yana cikin alama tashi alkiyama ai kisa wanda in kisan shi bai san akan me ba wanda aka kashe bai san wani laifi yayi aka kashe shi ba Allah ya tsani قال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من إيماني da abin da ya shafi alamomin tashin alkiyama min khurujid dajjal kama daga abin da ya shafi fitar jujal haka ce fitar jujal ma'ana jujal wata alama ce daga cikin manya-manyan alamomin tashi alkiyama wa nuzul Isa bin Maryam alaihi da saukar Annabi Isa alaihi salatu wa salam na Maryam daga sama wa mu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha mana imani da fitar rana daga inda ta fadi daga mafadarta kenan wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha haka nan mana yin imani da fitar dabban nan da ke kafa daga inda take kamar da muka fara da zu wannan hadisin ya zama alamomi guda guda hudu a dare nan ga hadisi hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya kara mishi da yace ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk wa huwa fi qubbatin min adam fa فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم قطعات الغنم ثم استفادة المال حتى يوقى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من الأرض إلا دخلته ثم هجنة تكون بينكم وبين بني الأشقر فيغجرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا wannan hadisi shine hadisin farko da malamin shari'a ya kawo shi a daidai na yace a karbo wannan hadisin daga Auf ibn Malik al-Ashja'i yace na zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ghazwatu bani a ghazwatu Tabuk yakin Tabuk yakin da ba a yi shi ba amma dai ka ana sallallahu ya je wurin inda ya je sarkin Runa bani Asfar ya ji labarin da binciken shi na sirri ya tabbatar mai da cewar suna na Rumawa suna nan za su kawo mai hari saboda haka sai in tashi da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya dinkari birnin tabuka ya dai inda ya daɗe su ya je dinga sauraron su za su zo yau za su zo gobe za su zo yau za su zo jibi sai da kwana goma sha takwas kwana goma sha tara yana ta jiran su za su zo yau za su zo gobe isa malamai suka ce idan mutum yi tafiyar da bai san tabbat kwanakin nawa zai yanke ba su ya samu yi kasar koda kwana nawa in bai kai ga matsaya ba amma ya kai ga matsaya kwana kaza zai yi to in dai yana da matsaya tabbatacciya to kwana hudu su ne kallon kasar amma in ba shi da matsaya a tafiyar ya samu kada kwana sha takwas ne ko wata guda ne biyu ya ci gaba da kasar ba kuma da wasu lamar da ita tafiyar ba shi da tabbaci yaushe zai za su yi har bayani da ya tabbata cewar sun cika rigar su da iska sai kuma ya dawo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma zaka ji wani kasan ana ta yadawa wa ne wane ne yakin tabuka ya ji ya samu da dinga jijiyoyi a sakin al'awalina ma an zalla biya min sultan yace ya tare yaji fi kubbatin min adam a wata babbar kubba wata babban tanki da aka yi mishi da manya-manyan jiraku fa qala sallallahu alaihi wa sallam yace da shi abul malik al-ashja'i yace udud sittan bayna zai ta lissafi abubuwa shida kafin alkiyama ta zo nan kuma nan muka faɗa a littafi hudu yace lissafi abubuwa shida kafin alkiyama ta zo abu na farko mauti rasuwata sallallahu alaihi wa sallam kenan da yace mauti mutuwata kenan nan sallallahu alaihi wa sallam zai mutu kuma ya mutu don wasu suna da akida an sallallahu alaihi wa sallam mutu kaga wannan dama kuma wata aqida ce ta da mai to ba ma rasulullah suna suna da aqidar annabi kubur bai mutu ba annabi ilyas bai mutu ba to da haka suna zuwa wurin maulidi da ake yi su <laughs> suna ganin harkar sufanci kun dauke ta harka ce kankanwa harka da sufanci da kiristanci fa sun akwai bambanci tsakanin su ma'ana wa da ƙani ne mawuyaci idan ta zara ta ke wata tara hakan nan da shi'a da yahudanci tazarar su wa da tsani ne mu ya ce a ce tazarar ta ce wata shida ka taɓa jin kafin ka samu wani bai yahudi ɗaya ya musulunta nasara nawa ake samu eh nawa to kafin ka samu ɗan shi'a ɗaya ya musulunta waɗannan ba yanzu tun da wani za shiga cikin harkar kuma da harkar ɗarika da harkar shi'a ɗin duka na ciki ne ake rike su kada su fita amma da ba a sa rai wai daga waje ko wani zai zo ce ya shiga shiya ko ya shiga sufanci tunda kowa ya riga san ba kafin a baka sai ka ji ungoshi amma yanzu har a akwatin tarbiyya an ke kai ma an kaji an baka an kada kararrawar an kada kararrawar an kada kararrawar abin ya fassara har a gidan rediyo gita kowa ma an baki na ta'ala ya shauki wato yanzu na cikin ne ake fatan a riƙe kada su yi waje amma su kuma ina sai sun yi waje ba wai ba a taɓa tunanin wani na waje wai ya shiga duk biyu da shi'ar da shugabancin ba a taɓa tsammanin wai wani na waje wai ya shiga a sai da a fatan na ciki kada ya fita Allah ta'ala ya sauke in kishi shiga kan kenan ko ba zai shi ma da yake ta ta yake ثم فتح بيت المقدس سنن بوده فتح المقدس بيت المقدس Allah sallama ya rasu ko da su ba ya rasu an bude wannan baitul maqdis ko ba bude shi ba wanda ya bude shi ne Umar ibn Khattab a zamanin sayyidina Umar baitul maqdis ya shiga karkashin musulmai ya shiga karkashin gwamnatinsa ثم موتان sannan wata mahaukaciyar mutuwa irin mutuwan nan ta gama gari ya akubu fi kuma ta ku'atul ghanam irin wannan mutuwar za ta dinga danƙako kamar irin annoba take harbin dabbobi sai ka ji dabbobi uku hudu biyar sun mutu haka za ga irin wannan mutuwar kawai ga tana wannan ai ya wuce su ɗin su irin annoba irin waɗannan kawai ta ga Allah ya tsare baki da nau ke na ka samu uku sun mastifabatul mali sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya malalo dukiya ya kwararo dukiya hatta yi ukon rajulu mi'ata dinari har a ɗibo dinare ɗari a baiwa mutum ya zallu sahiban sai idan ga yawayi ya wuni yana fushi shi an ba shi kara shi ya ta fushi ya ta ya ta masu shi an ba shi kara nan ya kallon abin nan ah, me yake da suna kallon nisabin zaka ba shi ne dinari ashirin ba ko dinari ashirin a kudin najeriya shi ne nan yanzu ya kai nawa eh suka ce ɗari shida da wani abu ɗari shida da wani abu sau ɗari eh miliyan ya isa ya isa yanzu ina fata kun gane ganin samu yanzu kana gani irin yadda ake kasafin dukiya wani aka bashi wannan wani a wata kawai aka bashi wannan ba ganin ba bashi komai ba so nawa ake kasafi ga wani yana ganin shi harkar nan duk ba haka yake samun ta ba ثم فتنة سنة وتغبوة فتنة وتماتيكير فتنة لا يبقى بيت من العرب باب ونجرى إير إلا رواوا ربا ربي إلا دخلت فتنة وأن فتنة تاشك تشكي كاسم كوبة تشكي دابة كاسم أولا غبوة تنجل تاشك بل لما تاشك تو أدادة ثم هجنة سنة ونطبع تهوتا كما ونسان ونسان ونسان ونسان فيها takunu bainakum wa bain bani asfar da zai iya kasancewa tsakaninku da waɗancan rumawa din shine nawa kenan na shida kuma ya cika lissafa guda shida ko sannan wannan shine na shida fa yaghdirun sannan sai su warware alƙawarin da kuke fa ya'tunakum tahta 80 ghaya za su zo muku karkashin tuta tuta tuta tamanin 80 tahta kulli ghayatin isna ashara alfan karkashin kowace tuta akwai sojoji dubu goma sha biyu za su zama tuta tuta tuta tamanin kowace tuta tana da mutane dubu sojoji dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu su tamanin ana halitta da abubuwa guda nawa guda shida sai mu je ce ruwayar hudaifa bin asif yace salam nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu nadhakuru sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kaye mu ya iso zuwa gare mu a lokacin muna tattauna al'amuran da suka shafi alkiyama فقال كما قال الله ما تذكرون ما me kuke tattaunawa kalu sai suka ce nazkuru sa'a muna tattaunawa muna magana ne akan abin da ya shafi alkiyama a suke na sahabai sun zauna ba wai zaman shan shayi ake yi ba zaman ilimi ake yi kasan zaman shan shayi shine mutum sai ya daga unguwar ce ta fotar unguwar shan shayi in yanzu ya zauna kaban mai shayi ya ka ɗauki minti ashirin ana hira tukuna kafin mai shayin ya zubo mai sannan ya zuba mai sai ya minti ashirin yana sha sannan ya minti ashirin sai ya minti ashirin bayan ya gama sha shi kuma mai shayin yana ta kawo jera iri daban-daban don gwargwado yadda aka tashi gwargwado yadda kaso shi ta tashi ai in ka mai shayi baya taba zama shi ba sauraro fira a'a sai dai hannu biyu na hannu ko biyu na wani ƙwararren har uku yake sawa idan ga watsa su yana rarraba masa yana ta kunno abin nan amma shi ba zai taɓa tsayawa a shirin da shi don gwargwadon yadda mutane suka tashi gwargwadon da kasuwa ta tashi kuma dama ka san wani shi shi ba a tafiya da ajanda a ta haƙi don dalili kenan uban shi galabi ko ya ga shi yayi asara ko bai tukun zai ta sallah Allah ya tsare mu to amma su suna bai da haka suke ba tattauna maganar ilimi suke sai ce me kuke tattaunawa suka ce muna tattaunawa akan muna magana ne akan abin da ya shafi alkiyama fa qala sai ce innaha lan taquma hatta tura ashru ayat الدخان والدجال ودابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف خف بالمشرق وخف بالمغرب وخف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس إلى محشرهم حديث ما كان تأذو حديث أبو هنا شدة حديث رواية البخاري من أبو داود ابن ماجد الطبراني وأنا حديث كما حديث رواية imam muslim rasul mai ke cewa inna halalla ita alkiyama lan taqum ba za ta taba tashi ba hatta tura ashru ayat har sai an samu ayoyi har sai an ga ayoyi guda shida guda goma har sai an ga ayoyi guda goma alamomi guda goma kamar sama tashi waɗannan alamomi da manyan alamomi ne ad-dukhan shine hayaki hayaki saboda haka shin wannan hayaki bayan haka ke hayaki yana nuna kenan an samu wuta wannan ya bayyana ko bai bayyana ba Allah subhanahu wataala yana cewa fartaqibu yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha azabun alim kullu da ke ko sai suka ce wannan dukhanin ya riga ya wuce domin an wayi gari lokacin da abinda mutanen maka suka tsango manzon Allah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yake Allahumma ja'alhum sunina ka sun yusuf Allah ka sanya musu shekaru irin shekaru annabi yusuf alaihi salatu wassalam saboda bakar yunwa sai da yake mutum ya tsaya kai hayaki yake ganin tsakanin da sama fata ake ci ko kuma zama na a wuta ce ko a wutar wayar sai an yi gobarar da take mutanen madina sai sun ga wuyar raƙuma da suke a turafinsu da ke can basra ko kuma mutanen basra sai sun ga wuyar raƙuma idan aka a madina na aka gobara ilai kuwa littafan tarihi sun tabbatar da an yi wannan gobarar sai da waɗannan mutane suka da haskanta sai suka duba ko raƙumansu sai ga ko raƙumansu ya yi haske lafiya kuwa a cikin zafin wuta ne daga can ƙarfin wuta ne sai da ya haska wuyar kuma. idan ka lura idan jirgin sama in ƙoli ƙoli irin ƙoli ƙoli a faɗin nan can sama ɗin nan za a gan shi wani lokacin ya yi ja mu a nan ƙasa ladanin sun fara kira sallah ko suna dab da kira sallah amma za a ga rana shi yana ce inda yake akwai rana rana tana haska shi kullum da ke ko kaje idan yana idan tafiyar ku tana tana kai rana ne ki shigo ni tambaya ka azumi ku in kuma tafiyar ku ta shi jirgin ya yi gabas ne ita kuma rana ta yi yamma to haka nan da nan za ku sha ruwa tunda kuna daɗa nesa da juna ne ku gane ku amma kuna idan jirgin ku gaba yamma ya yi kuma ranar tana yamma to za ku ji tambayar ne don kuna da nan ne Allah ta Allah ya so Allah ya so wa dajjal da dujal kaga dujal ya bayyana a wancan magana kenan ko wa dabba da abin da ya shafi wannan dabba wa qulu shamsi min maghribiha da ya rana daga gabas daga inda ta faɗi yamma kenan wa nuzulu isa bin maryam da saukar annabi isa dan maryam kaga a wannan hadisi mun faɗi adadin waɗanda ke cikin nan mun faɗi ad-dajjal mun samu adabba mun samu qulu shamsi min maghribiha mun samu nuzulu nuzulu isa bin maryam wannan hadisi ya tabbatar da hujja akan abubuwan da malam ya lissafa ana har ma da dubiya wa ya'juj wa ma'juj da kuma bayyanar ya'juj da ma'juj masu manyan kunuwa ko da bayyanar ya'juj wa ma'juj wa salatatu khusuf da khasaf guda uku da za'i khasfun bil mashriq daya a gabashin duniya wa khasfun bil maghrib daya a yammacin duniya wa khasfun bi jaziratul arab daya kuma a tsibirin larabawa kun gane ko jaziratul arab sai gurin larabawa haka yake suka ce jaziratul arab ba ina nufin a ah, hadisi jaziratul arab amma ina faɗin sunan jaziratul arab ne suka ce jaziratul arab suka ce arzul arab daga baya mai larabcin zamani ake ake so a atar da waɗannan sunayen a kirkiro wasu sunayi ne ake a sharqul awsat gabas tsakiya wanda yake wannan an ce gabas tsakiya ya hada da wasu ƙasashe kamar isra'ila sai da ina ka ce jaziratul arab yayi fatali da su ina fatan ko mai wannan lafazan da yan jarida suke yi sai kun yi hatara a kansu sosai da sosai sai da ana ce da za a kira ba na sare da ba na sare ba sunan yana sarawa amma sai da za a ta musulmi ina suke da alaƙa da musulmi ba su da alaƙa da musulmi so daga sai kai hatara da ana ba da labari ne da yaranka ko da wani yare ko da hausa ake ko da turanci ko da larabci sai ga ya tara akwai akwai murɗaɗɗen kalmomi da ake amfani da su amma asalin shari'a ta ce al arab akwai ko bakar abu zai yana da littafi mai zaman kai shi al arab to da ita hadisin geography din su da hukuncin hukuncen su da komai da komai nasu amma yanzu ake so a amfani da asharqul awsat akwai wata babbar jarida a cikin manya-manyan jaridun duniya a London take ama ana buga ta a riyawa ana buga a saudiya ana buga a manya-manyan kasashe na tsibirin larabawa amma kuma da bakin sake kai tsaye ake buga ta a wani wurare sunanta a sharqul ausa sunan jarida kenan zaba ta ga kaga sai aka kauce cewa jaziratul arab dan haka ce jaziratul arab ya baka ta da isra'ila da ta shiga ciki ba ko akwai magana akan ta saboda an samu matsala ilimin harkokin iyaka sun tantance ne da ziyartar arab lura da hadisan da fututuwan da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda mutum ya samu wannan littafi na bakar abu zai da ziyaratul arab zai saka wato sosai da wa akhiru zalik abu na karshen su ta karu min al-yaman wata wuta ce za ta fito za ta kunno ta daga yaman kasar yaman ta kudu nasu ila mahshirihim tana tattara mutane zuwa inda za a tashe su wannan wannan hadisi ya lissafa mana abubuwa guda goma waɗannan abubuwa guda goma hadisin farko da ya lissafa mana abubuwa guda shida kusan gaba ɗaya a cikin wancan shirin babu ɗaya da ya fito a cikin waɗannan goma kenan ga mun haɗa da na wancan goma da wancan shida da wannan goma muna ganin kenan goma sha shida malam kuma ya ambata mana guda nawa guda hudu kenan mun samu ƙarin goma sha biyu ko sannan na ƙara mana da wanda yake a ruwayar musulun shine alharajul haraj kisa kisa da sauransu wanda yake alamomin tashi alƙiyama waɗannan da malam ya kawo guda hudu abin da ya shafi jujal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan jujal yace inna Allah la yakhfa alaikum nan dai shi Allah madaukakin sarki ba zai taba koyo a gare ku ba baya koyo a gare ku sai da kun san shi wa inna Allah laysa bi'awa kuma lalle Allah madaukakin sarki ba ido ɗaya yake da shi ba idan ka ce ba ido ɗaya yake da shi ba nan ana kone mai ido ɗaya ne ko ana kone mai ido baki ɗaya eh? ido ɗaya ake kore mai amma ba ana kone mai ido ne baki ɗaya ba dan ya ce tajiri bi a ayunina jaza'a liman kana kufir ce inna rabbakum lay wa inna allaha laysa bi'awa lalle Allah ba mai ido ɗaya bane wa ashara bi yadihi ila aynai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya ɗauki hannunsa ne albarka ya nuna idansa ne tara albarka yace wa inna wa dajjal lalle masihu dujjal ma'ana mai shafaffen ido guda kenan a awara ainul yumna makawa ne ba shi da idan dama ma'ana idan hagu yake da shi haka ne ba hadisi Anas ibn Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi ma min nabiyyin illa anzara qawmuhu al a ad-dajjal babu wani annabi da ya gabata face sai ya tsoratar da mutanensa al'awar wannan mai ido ɗayan addajjal wanda yake shine dajjal babu wani annabi saboda masifar dajjal saboda tsaragen masifarsa da bala'insa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsara kuma musulmi hatta na kabari bai huta ba ba abin da zai hutar da kai daga masihu da jal sai dai yin addu'a da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zabirar da al'ummarsa yin addu'a da Allah ta'ala ya tsare su ya tsare mu baki daya daga masu daga jutal ya kasance yana addu'a a kowace sallah da yake ta amma mai na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal saboda masih ad-dajjal jutal ne bala'i ne zai dauki tsawon kwana 40 a duniya babu inda ba zai gaza ba kafin ta in banda maka da madina maka da madina ne kadai ba zai shiga ba to hatta cewa ba zai shiga ba addu'a za ka yi cewar Allah ya sa a lokacin kana maka ko Madina ba a addu'a za ka yi Allah ya tsare ka daga sharrinsa domin zai tsaya a wajen garin Makka zai tsaya a wajen garin Madina ya girgiza kasa ya ce inna shi inna ya su su haka duk tawagar jejjela za su fito su bi shi Allah ya tsare domin Makka da Madina ke wasu da mala'iku da takubba da ya kawo hari za su kai mai hannu abu dole sai a wuce Allah ta'ala ya kare waɗannan birane guda biyu yace ala ku saurara innahu a'war shi jujan ido ɗaya ke da shi wa inna rabbakum laysa bi'awar kuma ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane wa maktubun baina ainai kuma shi jujan an rubuta tsakanin idanuwansa biyu ma'ana tsakanin wannan idan da gefen nan din da babu shi an rubuta kafu ra ma'ana kafir tunkirin kafiri ne wannan abin da ya shafi an kenan ga masu Allah ya tsare mu baki da Rasul mai ke cewa inda ina cikin guda da sauki amma tsorona zai zuzana cikin ku sallallahu alaihi wa alihi wato in ka sami abin nan kitabul fitan da ke cikin sunan abidaw in ka hada da mage wanda kitabul fitan wa da ke cikin sahih muslim za sha karatu a kafin da alaihi salama ya yi magana a kan dujjal ya yi magana a kan dujjal tun da safe ya fara magana a kan dujjal yana hudu ba a kan dujjal har azhar ta yi har ake sallah azhar ya ci gaba da magana a kan dujjal na na asma'u ta ce da ta ba da labarin ta ba da labarin ta ce alaihi salama ya yi mana magana kan dujjal har sai da muke tsammanin zai fito daga cikin rama da muke shukawa a cikin gidajen mu yi magana yi magana yi magana ta mu gina usul dari ya miƙe ya ce lallai ce shi ya ce cuta wasu lamar ya ce ya faɗa ya ce lallai wata rana suna tafiya a cikin jirgin ruwa ina da igiyar ruwa ta kaɗa ta kaɗa ta kaɗa ce ta watsa can wani wani tsibiri wani tsibiri suke yi makuwa ba su san mai na suka rusa ba haka nan suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya sai suka samu wani tsibiri suka yaga zango suka eh, sauka ƙasa don su sake don ganin ƙasa suna tafiya sai suka ga wata dabba ya ce ya ga wata dabba da gashi da ƙafafuwa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yi magana da ita ya ce ce jarsasa ana nan sai ne magana cewa ya kewa ya ga zai ga wani yake ya ji ya gan shi a ɗalibin yake da mai shi da ɗin yi magana da shi ya ce ya wannan mutumin da ake cewa zai fito a tsibirin larabawa ya fito ya ce ya fito ma'ana shi na yana da wasu alamomi da yake tare da zuciyar idan wani alamomin sun yi zai bayyana sai ran yake ta tambaya yake ta tambaya Allah sallam yayi ce yayi magana yayi magana kuma magana akwai dari yayi magana yayi magana imamu nawawi yace daga wannan ne malamin suka ce akwai riwayar akadir an al-asafir da wannan sai yayi yi riwayar hadisin jidal a wurin tamim bin asr al-dari ajiba malamai magana akan fitil ba darasi kwana ɗaya ne ko kwana biyu ba amma dole mutum ya tashi dinga neman tsayi daga abin da ya shafi fitil a rana tsaka da tsakiyar rani zai umarci sama ta yi ruwa daga ta kece da ruwa zai umarci ƙasa ta fitar da tsirrai daga ta fitar da tsirrai wajen dai a yi imani da shi a yi da shi a zai da mutum jimirin shi don karama zalla ba tare da lura da wanda abin ya bayyana a gare shi ba tuni zai fi cutar to amma a da haka yanzu suna inkarin jujan su ce ba su yarda da shi ba ko kuma su yarda da shi ya su bankar ma'ana su ce ai dujal din ba wata halitta ba ce ai ce rediyo da kuke sauraro idan rediyo da ake sauraro ce ba ana kama rediyo a madina ba a cikin gari ba ana kama ta a cikin garin maka ba ba mun karanta hadisi kuma dujal ba zai shiga maka ba zai shiga madina ba saka duk waɗannan maganganu ne da ake faɗan su jujan wani abu ne wata halitta ce da yake da zatin sa kuma zai bayyana zai kara a duniya baki daya kuma tsawon kwana arba'in zai kawo sun zai zuwa tsawon kwana arba'in kafin shekara arba'in kun lura da ke kusa da mutum sai danga tantance bayanai sosai wannan ta abin da ya shafi jujal ba karamin ba wai zarfi ɗaya ne ko biyu ko uku ya magance magana jujal ba amma duk addu'a da karatun ayoyi goma na suratul kafi ko dai ayoyin farko ko dai ayoyin ƙarshe ayoyi goma na tsoron kafi a kowace ranar juma'a su ma suna cikin abubuwan da suke kare mutum daga masifar cutar Allah tsare ga lura ina da maimaitawa hatta wanda in mutu ba bai kira ba dan idan na jujjal ne sai ya bi shi jujjal zai kama wani ya kashe kuma ya rayu da shi wajen ya gasgatar da mutane cewar su imani da shi hatta shi wannan da aka kashe din aka rayar da shi shi galo kashe shi ya rayar da shi zai tambaya mu abin da zai kashe shi dan yayi inkarin jujjalin ne yace ba zai dinga tare ba zai dinga tare shi ba shine ya kashe shi ya rayar da shi yace a yanzu na da samu ne kina cewa kai ne jujjal din da na sallallahu alaihi magana kuma ba zai fada imani shi Allah ya tsare mu da kuma magana kan jujjal ba karamar magana ba ce dole ne mutum ya tashi والنبي وضع الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا أذبك من عذاب جهنم وأذبك من عذاب القبر وأذبك من فتنة المحيا والممات وأذبك من فتنة المفتش الدجال يا فتاة باسو إيو باسو بيو بارواء إيو بارواء ديبا أكسكين أدو إن ديو كيو كيو كيو كنت أبا أدو ما تابلو صلى لي دك صلى يلا نمم إلي دك وقتنا أبو بوات دم وقتنا أبو بوات دمائي وقتنا أبو بوات مفتاة الله تعالى الأمم سنوية كيبا sai mana yake wa nuzul isa bin maryam alayhi salam hakan nan muna yin imani saukar annabi isa alayhi salatu wasalam ana annabi isa alayhi salatu wasalam zai dawo kenan wannan ko ya tabbata a hadisin abu hurairah ta Allah ta'ala ya tsara mushi yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rayuwa ta ke ga hannunsa wai wani sai ya ce ya rantse da wanda rayuwarsa yake ga zafinsa ba zai ce hadisin ba kaga dai ya ya ya birkita hadisin kenan sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi nafsi biyu yadi ko kuma kana so ka ce ya ce ne wallahi nafsi bi sati kai ku da haka ya faɗa ba za ka faɗa ne yadda shi din ya faɗa a halittun Allah babu wanda ya ce manzon Allah sanin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda shine yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda yake rayuwa ta take ga hannunsa je wasu kan fasara wai yadda shine wai zaki sa to in ce zaci ai duk abin da yake da zaci yana da sifa duk abin da yake da zaci yana da sifa kun lura da ke ko wani lahir masal ala duk abin da dauki duk wani abu mai zaci zaka ce yana da sifa ko kallon tarki zaka gani zaka ce wani yafi wani haske wani dogo ne wani nan da ne ina ba ta kun gane wannan da ke ko wani jani wani fari ne yana da shifa ko mutane ne wani dogo ne wani gajere ne wani wankan talota ne wani kaza ne wani kaza ne wani al-masul ala ba ana kama ta halitta ne da Allah subhanahu wa ta'ala ba amma duk kaza in dai da cewa Allah yana da zaki to ko tabbatar da cewa yana da shifa to da kan yanzu zai ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai ce sai za su ubangijin ke saura to haka inda zaki ne da lafazin ya zama fi ghairi qur'an da ya zama wa ya baqa wajhu rabbika zil jalali da bai zama zul jalali ba amma sai Allah ta'ala ya ce wa ya baqa wajhu rabbika zu shi zu din sifa ne na wajhu sai da haka ya zama marfu'in wancan bilwayi ne yana min al-asma'i sitta kamar yadda wannan shi kuma yake marfu'in bi zamma wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rayuwa take ga hannunsa la yushikanna an yanzila fikum ibn maryam wallahi an ya rage ya sauka a cikin ku dan na maryam hakaman adalan mai hukunci cike da adalci fa yaksiru salih in ya sauka sai ya karkarya waɗannan makalatun da ake makalawa a wuya wannan abubuwan da ake makalawa a wuya me kenan da turanci kenan Eh, wannan gicciyoyin abin da ake sawa wuya shi da karan kanka zai karkarya shi ba ƙarshen kiristanci ba kenan ka ce wannan bulu gari din in ga ɗaya da cikin mulkin mallaka kenan wai da yaran ka ta su faɗe shi da yaran ka sai da sai da bakon hawarin yaran wannan bulu ko da shi bulu gari ai gaga yakan fi biyu haka ko yawa ko yana kaɗa miya da yawa wannan ka yana fa yaksiru Sani sai ya tare wannan bulu da rikon wa yaqtul yakhijir ya karka shi aladu su nan kasan alade ta mutu kenan kenan ga a cikin kiristanci babu Sani. a cikin kiristanci babu harka alade la kiwonsa wala cin namansa wa yada'ul jizya zai ɗauke hukuncin jijiya wannan ya zo da sabon shari'a kina da yau da sabon shari'a ba ai manzon Allah ne ya ce ne ga abin da zai yi shi ke na yi sallallahu alaihi wasallam wato shubha ta rikitar da wasu suna cewa to a wannan matsayin zai zo a matsayin annabi ko kuwa a matsayin wani wanda ba annabi ba in ka ce a matsayin annabi to yanzu kenan an samu annabi ba manzo Allah sallallahu kenan in ka ce a matsayin wanda ba annabi ba yanzu ga rage na daraja kenan wata shubha ce da waɗanda suka yi inkarin sakuwar suke da ita amma da mun kaira ta ahlus sunna shine abin da ya tabbata a qur'ani da hadisi ya riga ya tabbata kawai zai zo ne a matsayin annabinsa kuma dama Allah ta'ala yayi alƙawari dukkan annabawa wa akhadha Allah mithaqan nabiyyina lama atatukum min kitabin kuma za ku rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلك من إسري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا من الشاهدين وأنا ما أكون من الشاهدين Allah ta'ala ya rike alƙawari da annabawa dukansu cewar inda Allah zai turo annabi a zamaninsu za su yi imani da shi suka ke duk za su ajiye abin da ke tare da su su gama na Allah ya ce ya mutu da gaskiya annabta ba cire musu ba ayin ba kuma tare a wancan daura ɗin ko wancan ta farko mun yi magana ta bani shafi isra'i don iraji ana sallar yau aka tare da su ya wuce gaba a baitul maqdis ya ba su sallah an su da fi bulman dukiya kuma za a kwarare ta za ta yalwatu hatta la yaqbal hu ahad har babu wanda zai karba hatta ta kuna sabara to khairun min duniya wa ma fiha hatta har ya kasance mutum ya bauta ma Allah kadai shine yafi duniya da abin da ke cikinta. ta kuma ya kulu abu hurera sannan sai abu hurera wanda ya rawaito hadisin bayan ya zama karanta hadisin sai ya ce wa qara in shi'tum ku da nake karanta ma wannan in kun ga dama ku karanta faɗin Allah ta'ala da yace wa in min ahli alkitabi illa bi idnin nabiy qabla mauti wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida in ji Abu Hurairah kaga haddathana da tafsiri kenan wa in min ahli alkitab babu wani mutum daya daga cikin waɗanda aka bai ma littafi yahudi ko nasara illa la yu'minanna bihi fa sai sai yayi imani da shi annabi Isa alaihi salatu wassalam qabla mautihi kafin mutuwarwa annabi isa alaihi salatu wasalam ko kuma kafin mutuwar shi ahlul da din sai ya yi imani da shi ko da ko ya mutu jiya ko shekarun jiya a lokacin da sai ya tabbatar da cewa kafin ya bar duniya sai ya tabbatar da kirsanci ba addinin daidai bane ta zai isa lahira kenan a tintirin kafirinsa dan wuce ne yankan shi kuke Allah ya mu ko kuma illa la yuzin qabala mawtihi kafin rasuwar annabi Isa alaihi salatu wasalam Allah ya zura kasir ya tattauna wannan magana sosai a cikin tafsirinsa ya kawo jumla ba sai ya nan gaske akan abin da ya shafi sakowar annabi Isa alaihi salatu wasalam da yadda zai sako zai sako ko ne yana dafe da kafadin mala'iku guda biyu da yadda gashin kansa yake ya lolo da kaza da kaza da kaza da awai ayyana wannan gari ne zai bauta ne a kasar a kasar Sham a birnin a garin Damascus a masallaci kaza a birnin a hasuniyar masallaci ta bari kaza a komai da komai ibn kasar ya koro bayanin lamai ya tsaya karatu fa zaka hadisai masu tarin yawa sun tabbatar da wannan sai mun faɗi jujjal mun faɗi zuwa isa bin maryam sai kullu shamsu ne magharibiha akan abin da ya shafi kullun shamsi min magharibiha da kuma abin da ya shafi dabba Allah subhanahu wataala yana cewa wa idza waqala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun wa idza waqala qawlu alaihim idan azabar ta tabbata a kansu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi sai mu fitar musu da wata dabba ta musamman daga kasa tukallimuhum ita wannan dabba tana magana da su mai magana da su din ta kunsa ga abin da magana ta kunsa annan nasa kanu bi ayatin ala yukinu to daga wannan lokacin ta to kallalle harkar tuba kuma ya fara daura marasa, wanda ya tuba ya tuba wanda bai tuba ba kuma to tuba ba zai mai amfani ba manzo Allah sai aya ta gaba ita ayar hal yanzuruna illa an ta'tihumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik Allah ta'ala ce hal yanzurun ba abin da suke sauraro illa an ta'tihumul mala'ikatu fa sai kai mala'iku su zo su karɓi rayukansu abu na mai kenan na daya aw ya'ti rabbuka ko ubangijinka ya zo in ya musu hijabi kaga kenan ashe Allah subhanahu wa ta'ala yana sifata al-ityan zuwa sai su ce a'a ai ya ce amru rabbika ne wasu a dole da su da Allah ta'ala yana magana ba kuma Allah ta'ala ya faɗi zuwansa da zuwan mala'iku da zuwan amur rabbika cikin suratul nahl lokaci ya ya riga ya abin aw ya'ti ba'd ayati rabbi ko kuma wani sashi daga cikin ayoyin ubangijin ka yazo yawma ya'ti ba'd ayati rabbika a ranar da sashin ayoyin ubangijin ka za su zo a wannan ranar la yanfa'u nafsul imanuha babu wata rai da imanin ta zai mata amfani lam takun amanat min qabl wacce take ta taba yin imani ba da sai a ranar da ta ga ayoyi sannan wai za ta yi imani to imanin ba zai taɓa mata amfani ba ko kuma a'a ta yi imanin amma ba ta aikata komai ba ta tsaye kawai tana a shari'a ta ne tana cin duniyar ta tsinki isa a jala ala ce au kasa barfi imani a kaya ko ko tana da imanin ba wani abu da ta yi sai a ranar ne wai za ta fara yi to a wannan lokaci ba abin da zai amfane ta wannan aikin da sai da wannan magana da wannan iman da sai ba zai taɓa amfana su saboda kofar su ba a buɗe take tun kafin wannan ranar ta zo kuma wannan ranar kwatsam za ta zo babu maganar mutum ya ce wai shi yanzu yana cikin lokacin sa ne shi yanzu dai ku ustaz ku je ku ta harka ku yanzu za zaga makabar zai zuke mafi kusa da shi da yan kasa da shekaru talatin da yan sama da shekaru talatin da ke kwanci a makabarta wannan suka fi yawa sun kasa to akwai wanda bai zo duniya ma dare ba akwai wanda zai duniya kwana uku ba dai kare yana da ta kenan to kuma sai mutum zai zai dinga tura ko gura hanci Allah ya tsare mu Allah ta'ala ce qul in tadru inna mutadru ka ce musu saurara lalle mu ma muna saurara azaban da za ta musu Allah ya tsare mu to wannan shine takaitacciyar magana akan abin da ya shafi alamomin tashin alkiyama muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya tsare mu ya sanya mu daga cikin waɗanda za su yi aljanna ba tare da hisabi ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk